ya duniyar matasa, miya da alkhairi miya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalin matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla To a yau shirin ya karɓi bakoncin wani mawaƙi dan asalin arewacin Najeriya wanda ya shahara a fannin rera waƙoƙi na harshen Hausa da Ingausa. Kana ana sauraron waƙoƙinsa a kafafen yanar gizo. Masu iya magana dai na cewa waƙa daga bakin mai ita tafi daɗi. Malam Bismillah. A farko dai sunana Nazifi Shu'aibu amma an fi sani na da Zuma. don inkiya ta kenan sannan ni haifaffen garin jos ne a sannan kuma a jos ma nake da zama sannan kuma ni mawaki ne makiɗi ne marubuci ne duka da sauransu A nazifi zuma kamar yadda ka ce aka fi saninka da shi, hmm. haifice musamman ma a fannin waƙoƙi. yadda mm. muke ganin ka suke zaga ko ina musamman ma a kafafen sada zumunta ya zaka bayyana mana irin tasirin kafafen sada zumunta musamman ma a wannan lokaci wanda mutane suke ganin hanya ce mafi sauki wajen yada manufofi da kuma baiwa irin naka gaskiya watan hanyar sada zumuntan nan na social media gaskiya ya sauƙaƙa sosai ɗari bisa ɗari musamman kin ga mutanen da suke nesa wani yana wani gari ne da bashi da access da zai waƙoƙinka a cd da sauran faifan cd da sauransu su kafar social media nan gaskiya ya sa ƙauyuka lungu da saƙo kwararo da kwararo mutane suna iya sauraron waƙa. don yanzu misali kamar a german uk da sauran gurare akwai mutane hausawan mu da suke ci amma ba su da access za su samu wannan waƙoƙin to kin ga kafan sada social media nan ya ba da gudunmawa sosai wanda suna can za su dinga sauraron su ji kamar suna tare da mu kuma abin yana sa musu jin daɗi su ji nasu ne yake abin nan instead of su je su dinga downloading waƙoƙin wanda ba su san me suke faɗa ba da turanci ne da sauransu za su yi alfahari da nasu yana wannan kamar sada zumunci na social media. Eh. Kaman ka kwashe shekaru nawa kana irin wannan waƙoƙi ko kuma rubuce-rubuce kamar yadda ka ce? Wai gaskiya shekarun da yawa don akalla ba ƙasar ba na kai shekara goma sha biyar ina wannan abun. A wace kafa ka fi ƙarfi musamman ma a irin kafafen sada zumunta? Eh ina nan a Instagram, a Twitter, a YouTube, Facebook da sauran wasu TikTok duka muna ciki. Kusan duka ma na ce ina nan. Ina, amma na fi ƙarfi gaskiya a YouTube da da Instagram. To wasu irin waƙoƙi kake rerawa Zuma? Ni da irin waƙoƙin da na fi gaskiya na fi waƙa ta faɗakarwa, kamar waƙar zaman lafiya, waƙoƙi da ya shafi rayuwa kiwon lafiya waƙa da ya shafi mata su himma su tashi su yi sana'a da sauransu na fi ƙarfi a nan sannan kuma ina ɗan taɓa waƙa da ya shafi soyayya saboda kin san soyayya ce take sa in kai waƙar mutane su so waƙar sannan su sake sauraron irin saƙon da kake so ka basu kin gane ai na fi taba ga wannan gefen gaskiya to da yake kai batu na maganar soyayya kuma ka taɓo cewa soyayya ce yake sa mutane su karɓa abin da ka basu to ko zaka dan dan rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙinka da kake wanda kake ganin ko shine bakan damiyarka ko kuma wanda mutane suka fi saurara har ma suke bibiyarka ko kuma ka fi samun mutane a kai okay to ke ɗaya ce na mallakawa zuciya karɓa kirke ni da ke babu batun rabuwa saurara ki ɗan ji bayanai na gunki na ke daɗa ɗan lafazina in kika ji za ki gana zance na kin san ba wata tamkar ki gurina ke ɗaya ce a zuciya ta fa na nuna ta ratsa sannan kuma kin zauna kin ji firicin da na yi gunki ki auna babu batun na yaudare ki yar uwa. <laughs> Masha Allah, masha Allah, dole kan ka samu mabiya masu dama a zuma da eh. irin wannan salon waka irin taka. To wace irin shawara za ka ba wa matasa musamman masu irin baiwa irin taka kuma wajen amfani domin kamar yadda muka sani cewa waɗannan kafafai na sada zumunta hanyoyi ne na isar da sako kuma hanyoyi ne na gyara tarbiyya kuma hanyoyi ne na gurbatar da tarbiyya. Shin wani jan hankali za ka yi? Eh gaskiya shawarwarin da zan bayar a duk lokacin da zaka zauna ka yi waka ka yi tunanin yara manya matasa iyaye ƙanne da suwaye za su saurari waƙar nan always ina ba mutane shawara su yi tunanin kalamansu ya zama na kalamai ne da zai amfanar da mutane kalamai ne da in mutum ya ji za ka tuna mai wani abu na farin ciki a shi ba wai ka dinga kalamai da zai zamana idan mutum zai ji zai dinga Allah wadarai da waka kaza da kaza kaza wakar ta zama duk lokacin da za ka yi wani abu ka yi abin da duk wanda ya ji zai yi alfahari da wannan abin duk inda kake kuwa ko da bayan ba ranka ne za a ce kai duk lokacin da aka sa waƙar wanda za a ce Allahu akbar Allah ji kanshi yayi waka mai ma'ana mai ne wanda take isar da sako a ko ina mutum yake. To mun eh. gode sosai a zuma da wannan dama da ka bamu muka zanta da ka a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Godiya nake sosai ne ma. ga baki ɗaya masu sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon. sai na gaba da yardan Allah za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.